Washington a gundumar Columbia. Sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49, 31. ko kilo has dubu shida ɗaya da saba'in da kilo has biyar a gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes. Kana da bibiyar mu na intanet a gtahausa.com. Haka zalika za ku bibiyar mu na sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram, hamma da YouTube. don samun labarai a daidai lokacin da suke wakana. Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da saura abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku a wannan sanyin safiya ta yau litinin 26 ga watan Janairun 2026. Kamun ku ji abin da muke tafi da su ga kanin labarai. Yau litinin farashin gold ya kai inda ba a taba gani ba sama da dala dubu biyar kan kowane ma'auni an ceto mutum ɗaya da ransa ana kuma fargabar wasu hamsin sun halaka lokacin da karamin jirgin ruwa da suke ciki ya nutse a tekun mediterranean ba nisa daga gabar ruwar ƙasar tunisia hukumar kula da hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da ƙasar iran a ranar juma'a kan keta hakkin bil'adama da alamu sauya shekar gwamnan jihar kano ya bar baya da ƙura wanda na kai musu takarda na bari na basu bana yi duniya sun gama alƙalanci kirkirar basira na ƙara haɓaka fahimtar duniya da addinin islama Taushe shi yasa muka cewa ya dace yanzu mu fito a yi wannan manhaja wadda yake za ta ba mutane ainihin tsatson abinda musulunci ya faɗa ko kuma yadda aka samu saɓanin fassara da ta'awili Daga bisani Nasiru Adamu Hikaya zai shigo don ya gabatar muna da shirin ga fili ga doki. Daga ƙarshe kuma sai labaran wasanni. Amma dukka mu a kai ga waɗannan sai mu fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Yau Litinin farashin zinari ko gol ya kai inda ba a taɓa gani ba, sama da dala dubu biyar kan kowane ma'auni, yayin da masu zuba jari suke sayansa a zaman ƙadara ganin yadda zaman ɗarɗar da tankiya a sassan duniya suke karuwa, Zinari da ake kira spot farashinsa ya kai dala dubu biyar da ashirin da tara da wato da kobo sittin da biyu kuɗin Amurka. Yayin da kasuwarsa na Amurka ya ɗara gol da ake kira spot ɗin da kobo takwas. hasashen mu a shekarar nan, farashin gold zai kai har dala dubu shida da dari hudu kan kowane ma'auni. A zai dai rika tashi ya koma daga dala dubu biyar zuwa da dari uku da saba'in da biyar ya yi sama ya yi ƙasa, in ji mai nazari mai zaman kansa Ross Norman ya faɗa. Ƙarin tankiya tsakanin Amurka da ƙawayenta da ke cikin ƙungiyar tsaro ta neto kan makomar Greenland yana daga cikin dalilan da suke janyo tashin farashin zinari a wannan shekara. tare da zaton ci gaba da samun rashin tabbas game da harkokin tattalin arziki da kuɗi da kuma cuɗanya tsakanin ƙasashen duniya a sassa daban-daban. An ceto mutum ɗaya da ransa ana kuma fargabar wasu hamsin sun halaka lokacin da ƙaramin jirgin ruwa da suke ciki ya nutse a tekun Mediterranean ba nisa da gaɓar ruwa a ƙasar Tunisia kamar yadda jami'ai suka faɗa a jiya Lahadi. mutumin ya yi sa'o'i ashirin da hudu yana cikin ruwa kuma ya ce yana jin babu wani daga cikin jirgin da yake ciki da ya tsira kamar yadda wata kungiya mai rajin kare hakkin 'yan gudun hijira da ake kira alamfon phone group ta faɗa kungiyar ta ce jirgin ya taso ne daga tunisia wadda kamar yadda kungiyar ta faɗa wuri ne na tashin 'yan gudun hijira waɗanda suke kasadar yin tafiya mai haɗari da nufin kaiwa turai Wani babban jirgin 'yan kasuwa ne ya ceto mutumin ya kai shi Malta domin jinya, kamar yadda sojojin da suke Maltan suka faɗa. Duka sojojin da kuma ƙungiyar kare hakkin bil'adama ko kuma 'yan gudun hijiran Alam Phone Group ba su faɗi lokacin da aka ceto wannan mutumin ba. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Hukumar kula da hakkin bil'adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da ƙasar Iran ko Farisa a ranar Juma'a kan keta hakkin bil'adama kuma ta buƙaci da a gudanar da bincike kan murƙushe masu zanga-zanga mataki da ya kai ga halaka mutane dubbai. Shugaban hukumar Volkatak wadda ya ga wakilan hukumar abubuwa da suka faru a Iran taron da aka yi a birnin Geneva ya bayyana damuwarsa kan makomar waɗanda hukumomin Iran ɗin suka kama lokacin wannan zanga-zanga. zanga zanga kuma ta amince da wani kuduri da zai faɗaɗa ƙudurin farko da ta amince da shi tun a shekara ta 2022 na gudanar da bincike ciki har da na yanzu da zammar a ɗaukar mataki nan gaba. Iran dai ta yi Allah wadai da wannan mataki tana mai cewa an tsoma siyasa cikin lamarin tana da nata matakan gudanar da bincike ta ce wannan mataki shishigi da cikin harkokin cikin gidan ƙasarta. Ta aza laifin tarzoman kan 'yan ta'adda da masu neman ta da zaune tsaye waɗanda take zargi kan 'yan adawar gwamnatin ƙasar daga ƙetare da kuma ƙasashen Amurka da Isra'ila. Wani harin da Isra'ila ta kai a zirin Gaza jiya Lahadi ya kashe mutane uku a lokuta daban-daban a zirin, yayin da wani harin da ta kai da jirgin drones ya raunata wasu mutane hudu kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiya a yankin ta faɗa. wani mai magana da yawun sojojin isra'ila ya ce rundunar ba ta da masaniya game da lamari da ya kai ga halaka mutum ɗaya a kan yunis da bindiga labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana daga birnin washington dc a ɓangaren rahotanni kuwa yayin da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ke ƙara ɗaukar ɗamara na shiga jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya bayan da ya fice daga jam'iyyar NNPP. Masana kimiyyar siyasa da sharhi kan harkokin demokradiyya na fashin baƙin bambanci ko kamanceceniya da ke tsakanin matakin gwamnan da kuma wadda gwamna Abubakar Rimi ya ɗauka a shekarar 1983. wakilin gta a jihar kano mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a ƙarshen makon jiya ne dai gwamna abba kabiru yusuf ya yi sallama da jam'iyyar sata nnpp da ya ci zaɓe a inuwarta kuma ya ce fitar tasa za ta fara aiki ne daga litinin ɗin nan sa'o'i kalilan da sanarwar sai 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar ta nnpp kwamishinoni da shugabannin ƙananan hukumomi da sauran masu rike da mukaman gwamnati suka bi sahu domin nuna wayar su ga gwamna kabiru yusuf ba tare da bata lokaci ba gwamnatin kanan ta fara ɗaukar matakin ba sani ba sabo akan wasu daga cikin jami'anta da ba yi biyayya ga matakin gwamnan ba Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso mai baiwa gwamnan shawara ne akan harkokin siyasa kuma guda cikin 'yan kwankwasiya da ke biyayya ga tsagin sanata Rabi Musa Kwankwaso yana rukunin farko da aka sallama daga gwamnati. In kana jin ihu bayan hari shi aka yi. Sun saki takardar kora ta a faɗarsu ranar 24 ga wata shine Asabar. Ni kuma na sauka ranar 23 ga wata wanda na kai musu takarda na bari na basu bana yi duniya sun gama alƙalanci akan cewar ni na saukatu kuma suna da wani grudges a zuciyarsu suna cewa sun kore ni hamma sun nada wani wanda da shi muka yi kokawa a akwati ko akwatinsa bai iya ci ba na jin a wannan ranar da kyar sha saboda haka wannan zancensu ne wanda yake ni tuni na ajiye na bar su ba na sha'awar komai nasu Hakan dai na tabbatar da layin da aka shata tsakanin gwamna Abba Kabiru Yusuf da mai gidansa sanata Rabi Musa Kwankwaso. Tuni dai masu sharhi a fagen siyasa ke cewa abin da ke faruwa a Kano yanzu tarihi ne kawai ke maimaita kansa. Domin kuwa a shekarar 1983 marigayi gwamna Muhammadu Abubakar Rimi ya fice daga jam'iyyar PRP ta uban sa na siyasa Malam Aminu Kano zuwa jam'iyyar NPP. amma farfesa Kamilu sani fage na jami'ar bayar kano ya ce akwai wasu bambance-bambance tsakanin al'amuran guda biyu na farko dai idan aka duba rarrabuwar malam da limi an tarabu ne a bisa aƙida wato kowane na ganin wani ɓangare ne shi ne mai jagorantar haƙiƙanin siyasar talakawa su 'yan santsi suna ganin su ne masu ra'ayin gabade-gabade su ɓangaren taɓo kuma suna ganin su ne masu ra'ayin dai talakawa to don haka kaga kan bambancin fassara aƙida shi yasa aka samu wannan su kuma a yanzu a su ta abin da yake faruwa a yanzu kawai ana yi ne don biyan bukatar kai da su bangaren kwankwason da kuma bangaren abadin duk maganar biya bukatar kai ake yi in kaji ana magana aƙida kawai a baki ne ba wai kamar yadda take a wajen su limu ba domin yanzu siyasa ta zama kasuwar biyan bukatar kai ne. Manazarta tarihin siyasar Kano sun tabbatar da cewa duk da hannun riga da suka yi da juna a siyasance, amma gwamna Muhammad Abubakar Rimi marigayi ya ci gaba da mutunta Malam Aminu Kano har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Mahmud Ibrahim Kwari, GTA Hausa daga Kano, Nigeria. ta siya sace ban koma waɗa da dangina. Ege inda mota siya sace ban saka waɗa da dangi ba. A gaida na kwari. Ƙirƙirar fasaha na ƙara zama wata makomar ci gaban ilimi a faɗin duniya. Wannan fasaha ta ƙarni na 21 tana sauƙaƙa abubuwa da dama da suka shafi wannan duniyar. Wasu masana sun yi nazarin alfanu da take iya kawowa wajen fayyace koyarwa addinin Islama. Daga Kaduna garin nazo kazo Nasiru birnin Yaro na ɗauke da cikakken rahoto. An kaddamar da ƙirƙirarriyar fasaha ta farko ta addinin Musulunci a Kaduna wanda aka sanya wa suna Albayan AI. Manhajan ta ƙirƙirarriyar fasahar ta kunshi kimanin ingantattun littattafai na addinin Musulunci sama da dubu hudu da ɗari takwas. Domin samarwa ɗalibai, malamai da kuma al'ummar musulmi fatawa daga ingantattun littattafai. Kamfanin Northbridge Media and Technology ƙarƙashin jagorancin Malam Salisu Hassan su ne suka yi hidimar wannan aiki. aiki domin samar da ƙirƙirar fasahar ta musulunci na farko a Najeriya wanda aka sanya wa suna albayan. Malam Salisu Hassan ya bayyana mana dalilan da yasa aka kirkiri wannan manhaja da za ta rika taimaka wa ɗalibai da kuma malamai domin samar da fatawa a addinin musulunci. Idan ka je intanet kana yin bincike a artificial intelligence abin da ya shafi abubuwan yau da kullum ba ka da matsala za ka iya samun komai yadda ya dace amma in ya zo ga maganar abin da ya shafi addini to sai ka ga artificial intelligence wanda aka fi sani da ai yana ba da bayanai wanda yake kuskure misali zai iya ɗauko maka magana ta cikin wani littafi ya ce maka a wani littafi yake zai iya ma maka kirkiran hadisi zai kuma iya kawo maka wata ruwaya da babu ita to wannan shi ne jawo hankalin shi malamin shekarar ta Ahmad kumi sai mun magana ni kuma cikin yadda Allah shi ne gara an fitar da wannan albayan AI artificial intelligence wato wani wata hanya ce wacce ake amfani da ita gurin abubuwa da yawa misali generic AI da ake amfani da su zaka iya sa shi ya koya maka abu zaka iya yin misali ka sa shi tantance maka wani abu shi kuma wannan RAG din shi gaba ɗayan shi yana magana ne akan addinin musulunci saboda haka da shi malamai za su iya amfani da su gurin sauka musu gurin yin bincikensu misali ba sai malami ya yi wahalar shiga laibirari yana neman au ba in ya shiga cikin albayani yana rubuta cewa ya bashi bayani akan abu kaza zai bashi bayani akan wannan abu Sheikh Ahmad Abubakar Mahamudu Gumi babban malami ne a Kaduna kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka yi ruwa suke tsaki domin samar da wannan manhaja wadda za ta taimakawa mutane domin samar da fatawa da kuma ilimi a addinin musulunci. Wannan manhaja wadda ke kira albayan AI wato za ta taimaka ma ɗaliban ilimi za ta taimaka wa malamai za ta taimaka wa masu masu san addinin musulunci daga ainihin inda tsatson shi na sahi ingantaccen tsatso yake. domin in mutum ya ce zai yi amfani da sauran ai haka wanda yake ba fannin su bane wannan fanni zai iya samun jawabin da yake ba daidai ba jawabi na kuskure taushe shi yasa muka ga cewa ya dace yanzu mu fito a yi wannan manhaja wadda yake za ta ba mutane ainihin tsatson abin da musulunci ya faɗa ko kuma yadda aka samu sabanin fassara da ta'awili na mazhabobi daban-daban duk zai faɗa kamar yadda yake. farfesa Salihu Junaid Balarabe farfesa ne a kimiyyar kwamfuta wato na'ura mai kwakwalwa daga jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria shi ma yana cikin jagorori da kuma wanda suka tallafa domin samar da wannan manhaja ta ƙirƙirar fasaha da musulunci albayan AI. Babban makasudi ko dalilin da ya sa aka kirkiri wannan manhaja shine wato akwai ire-irensu da dama suna nan sake a intanet wannan kuma an yi ta ne musamman don a horar da ita a kan ilimin addinin musulunci domin tsare shi da kuma ba da fatawa a bisa ingantattun littattafai da kuma ilimi da aka horar da shi wannan ai din don ya zama ya guje ma wato shaci faɗi da yake tattare da su waɗancan ƙirƙirar fasaha ta ai wadda take akan intanet Taron ƙaddamar da wannan manhaja ta ƙirƙirarriyar fasaha ya gudana ne a Arewa House Kaduna. Ɗimbin malamai, almajirai da kuma manema labarai suka halarci taron. Ita dai wannan manhaja za ta ci gaba da tabbatar da samarwa mutane ilimi ta hanyar fatawa da kuma amsa tambayoyi da za a aika mata wadda aka sanya wa suna Albayan AI Nasiru Yakubu birnin Yaro GTA Hausa Amurka ke magana a Kaduna Najeriya. Tita isa in yanke farce sannan ya wanke riga in je aji ka gane yaro izan karatu. Masu sauraro kada dai kumanta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Yanzu sai shirin mu na gaba. masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana mu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke kawo muhawara tsakanin masu amayya da juna kan siyasa da muhimman lamuran rayuwa. A shirin da ya gabata mun shiga jam'iyyar APC mai mulki da sabuwar lemar adawa jam'iyyar ADC. Shin wani shiri jam'iyyun biyu ke yi don babban zaben 2027? duk da adc na cewa sauya shekaru wasu gwamnoni daga adawa zuwa apc ba wani tasiri zai yi ba babban zaben amma ficewa daga nnpp da gwamnan kano abba kabir yusuf yayi ya kawo muhawara mai yawa yayin da ake karfafa zai shiga apc ne za a jira a ga yadda mai gidansa sanata rabiu musa kwankwaso zai yi kan lamarin shin da hannunsa a ciki ko matsayarsa na nan ta kin bin kowane bangare kamar yadda ya ambata a baya to gaskiya na yi mamaki da na ji waɗansu musamman su atiku suna an ce suna mitin musamman akwai malamai da suka tara suna gaya musu cewar an zauna da ni na yarda shi atiku zai shekara hudu in ya gama ni kuma yi shekara hudu in kuma muka gama su kuma shi fita kuma yi shekara takwas to na yi mamaki domin wannan abin ba gaskiya ba ne kuma na yi mamaki a ce mutane a wannan matsayi za su ringa faɗan abin da ike ba a yi ba kuma irin wannan propaganda da yawa muna jin ta koda a baya za ka ji suna cewa a'a ai kwankwaso tare yake da eh, tare suke aiki da bola tinubu an siyasa ba ta buya inda muna waɗansu abubuwa ko muna aiki tare ko mun sa wasu a gwamnati ko ni na shiga ko na ce kaza ai kaga kowa ma zai sani shi wannan maganar haɗuwa mun ce hannunmu a buɗe yake mu shiga zauren muhawarar mu tsakanin mataimakin shugaban apc na arewa maso yamma datti garba muhammad da jami'in kula da ofishin 'yan jam'iyyar adc na ƙetare mai gari bello kasimu 'yan siyasar biyu sun ɗau zafi kan tarihin kasancewarsu a narkakkiyar jam'iyyar cpc ta marigayi shugaba buhari zo a taba yin CPC ba wai saka garba bari mu ah, malamai bari mu yi abun nan kai bayan ɗaya to sibirin da kai na can bayan gida ne baka da wani tambayi a gaskiya matinka a baka da tasiri honorable garba eh honorable garba bari ah, mu bari mu yi ɗaya bayan ɗaya zuna ne da na da CPC a ina a cpc a wani zone north east Sashe kai da ba dan siyasa ne, ake ma haka lokaci a kan. Kai kai na ina kai na Najeriya kai. A bare ni ne shugaban ko yanzu ba ku yanzu aka ba ka kuje ba ki ka rike. National eh, Assembly Ni ne shugaban sa National Assembly. Eh, ce ce ba ce ce eh, ku ba ku eh takara kuka zo kuka yi. To, kai da ba ta kada ba zai gaya mana da kashe kansa ya san kai. su ADG su to mm, yanzu abin da nake mm. tambayar ka da gari da garin na tambayar ka. Haka wanda yake shugabanci na zababbu jan APC ka tambaye shi ko ya sani ko bai sani ba. A'a shine yanzu nake tambayan ka. Yanzu duka shugabanninka da kake magana waye ba takara ya je ba ADC. Atiku takara ya je yi, Obi takara ya je yi, duk wanda kuke takama da su Binani waye waye duka yan takara ne ai. Takara ya kai su malamu ma takara ya kai su. Ka sauka yan siyasa kai wani siyasa da kake kan maudu'i ah, ba. abin da za a yi wani rabul garba eh, mai gari bello kasu bari mu biya abun nan ɗaya bayan ɗaya ah, na ba eh. mai gari eh, na adama bappa waziri na na umar shaibu to zan ki iya kirga ma su gaba dai guda talatin kana faɗan duka mutanen a cikin kake faɗa lawan shaibu ne na na yankin ku can amma na ga maka ba ba ba wani cikakken dan alaji shaibu dan na wani cikakken dan na Naija ta fa maka jigajigan jam'iyyar suwaye har yanzu suna nan da su ake yi su Adamu Adamu da su Faruk Adamu ne su Aminu Bello Masari su su Alma Kura da duka yan majalisunmu sanatocinmu su sanato Abu Ibrahim su Hadisu Rika ina ga maka da duk wanda suka rike bukami Masari ne shine deputy national chairman na me da da aka dawo da aka dawo na ne. daga CPC na dawo a ACC Maja shi ne ne ya yi a CP a APC da yi da amma ai ba bai bai gwamnatin nan shi ake yi ya yi ka ga mun wani mutum mai himmanci a CPC maganar CPC muke ya yi a CPC ne a eh, su ne dai na hannun damar da shi nace ya yi a CPC a bai yi ba amma dai su ne shiga jigai da su yi maja din gabanin jam'iyya na CPC ana maganar yan takara na ce yan takara kuna tare da su ban musa ba amma ba za ka musa cewa shugabannin jam'iyya na CPC ba sa wannan tafiyan ba. A'a, ka dai ce wasu karka ce shugabanni ka ce wasu Na ce ma ai talatin ban ce ma talatin da bakwai ba. Haka ne kiyaman nan na jaha da amma na ma intact. In fact, ma honorable Rahmat na gaba ɗaya ina taya da Southern Kaduna State. na CPC ko shatati biyu da suka wuce sun zo sun daɗa jaddada goyon bayansu ga wannan gwamnatin suna tare da mu 100% a jihar Kaduna so ba wani abu da za ka yi magana a kai. In a jihar Kaduna in Malam Nasiru ya rufa ba jigo ba ne a CPC? Eh, ta shi ma sai yin din. Ba ya fi tafiyan ne? Shi ya fi tafiyan ba. Yadda shi ya fi tafiyan ba ne in kana kirga tsoffin gwamnoni akwai su yan CPC wanda suka yi CPC kuma suna cikin wannan tafiyan. Su waye su waye su. Na ce ma Malam Nasiru ya rufa Ko za ka ce ba jigo ba ne? Ah, jigo ne amma ah, shi ba yi CPC ba ne? ya yi CPC to ban da kuma sako wani ai da kai dama ban sai ma duka ba ka ce ma an faɗa ba kai ka san dalilin fitar shi a na akwai ah, dama akwai wani abun da mutum zai a duniyar nan ba dalili ne eh. kai ma da dalili kake inda kake ai ko ba dalili da kake zaune kake kake abin nan mun ba dalili haka nan kake zaune ya ga mutane kusatattu masu fushi da wannan gwamnati ba ba dalili kake mm. oke kuma ku ne kuke cutar da kasa shi yasa kuka zauna a wurin ah, wayannan sun kuka ta kuka riga eh, mun yadda wayannan sun kuka ta sun tafi yau ma don kula cutar da kasa ga halin da yake ciki yau da ga irin su ma eh, kuka tara eh, in haka ne ku wayannan fusatattu ne sun fita ku kuma kuke cutar da al'umma kuna zaune a'a ah, ai ku ai ah, a suka kowa yana da hujjar da take a kuma za ku ba ci gaba da shi kuwa gwamnati ba eh shi a jam'iyya kenan don haka su suna yadda kake da hujjar zama a can su ma suna da hujja to shi ba da ku je ku ta hujja ku je ku ta hujjar ku amma dai ni abin da bana so a ari bakin mutane a ci masa albasa in ka ce wasu tsiraru daga cikin ba ku ne tsiraru tsiraru yawancin ku dukan ku yawanci wajen biyu ne a PPC in kace da wasu yan tsiraru a biyar yace ku ne da wasu da ba ku san lokacin da aka tafi da aka hana su mukami masu sauraro mu dakata a nan makon gobe majiyar da 'yan siyasar biyu ke ƙara ganin kowanne daga cikinsu shi ke kan turba mai ƙarfi a madadin gidan rediyon gta hausa amurka ke magana ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum da haka muka zo ga filin bala branko bari mu fara da gasar premier league na nigeria mako na 22 inda a jiya aka fafata a wayansu wasan kungiyar kwallon kafa ta tuwa da ta samu nasara akan kano pilas da kwallo biyu da nema dan wasan wiki tuwaris tahir abubakar shi ne jefa kwallon farko a cikin minti na 44 kafin tafiya hutun rabin lokaci bayan dawowa hutun rabin lokaci yana minti na 65 clinshard ya jefa kwallo ta biyu wanda haka ta ba da dama kungiyar ta samu nasara a wannan wasa sauran wasannin da aka fafata kungiyar kwallon kafa ta nasarawa ne ta samu nasara akan abia warriors da kwallo biyu da daya sai naija tornadoes ta doke da yimba kwallo biyu da babu shooting star ta samu nasara akan bendel insurance da kwallo ɗaya mai ban kaushi yayin da inugu rangers ta doke kungiyar kwallon kafa ta warriors da kwallo hudu da biyu kungiyar kwallon kafa ta barau fc kwan sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da bayelsa el ta doke ikorodu city da kwallo ɗaya mai ban kaushi daga nan kuma za mu leƙa nahiyar turai a league league inda za mu fara da gasar premier league na kasar ingila ga babban wasa da aka fafata na hamayya kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta doki arsenal a fly emirates kwallo uku da biyu aston villa ta samu nasara a kan kansu kwallo biyu da nema chelsea kuwa ta casa kungiyar kwallon kafa ta crystal palace da kwallo uku da daya nottingham forest ta samu nasara kan brentford da kwallo biyu da nema la liga na kasar spain kuwa kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta samu nasarar dokia mayoka da kwallo uku da nema barcelona ta doke real obidiyar da kwallo uku da nema real sociedad ta samu nasarar doke celta vigo da kwallo uku da daya sai kuma deportivo wadda ta doke kungiyar kwallon kafa ta real betis da kwallo biyu da daya a sira a na kasar italy jinuwa ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta bologna da kwallo uku da biyu atalanta ta lallasa fama da kwallo hudu da nema yayin da juventus ta doke kungiyar kwallon kafa ta napoli da kwallo uku da nema roma sun tashi can jiras ɗaya da ɗaya su da ac milan bundesliga na ƙasar jabus rushe mun shangala ba ba su da daɗi ba stuttgart ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo uku da nema sai Prep ta doki kungiyar kwallon kafa ta Colin da kwallo biyu da daya. Idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa wasu rahotanni na nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da dan wasan ta Casemiro sun tabbatar da cewa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din zai bar kungiyar a karshen kakan bana yayin da sa zai kare a kungiyar. Casemiro wanda dan wasan tsakiya ne mai shekaru 33 da haihuwa dan wasan ya buga jimillan wasanni 140 shida wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda ya ci kwallaye 21 a raga har zuwa yanzu. Dan wasan wanda shine kaftin din tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne a shekara ta 2022 kuma ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta lashe gasar Carabao Cup a shekara ta 2023 da gasar FA Cup a shekara ta 2024. Balada Hiro GTA Hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana sai ku tara don jin wasu shirye-shiryen namu. yanzu a madadin sahabo imam aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya sai ibrahim alfa ahmad da ya shirya ni yusuf aliyu harande da na gabatar ke cewa ku lafiya mutanen gundumar columbia kuwa ku kwana lafiya bis